Masu sauraronmu barkanmu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. barkan ku kuma da sake shigowa wannan tasha tamu, tashar da take ƙoƙarin kawo muku rahotanni da haɗin daga nan gida Najeriya wasu lokutan ma har da ƙasashen namu na itare. To yanzu yanzu dai gugun 'yan aƙidan nan ta shi'a sun fito kwansu da ƙwarƙwatarsu da yi ɓarkewa da kuma zanga-zanga dangane da nuna goyon bayansu ga Falasɗin. kazalika a gefe guda kuma masu mu kuna biye da mu za mu kawo muku rahoton cewa ƙasar nan ta isra'ila ita ma ta ɗaukar wa najeriya wani alkawari dangane da faɗa wanda ya ɓarke tsakanta da falasinawa masu mu domin jin cikakken rahoton da muke ɗauke da shi a halin yanzu haka dai sai ku da zaman ku tsaf amma kafin nan dan Allah muna neman alfarma ku da ku taimaka ku danna mana subscribing gami ga danna alamar ƙararrawar sanarwa idan wannan shi ne shigowar ku wannan tasha ta mai albarka na farko masu mu ga cikakken rahoton to yan shi'a dai ƙarƙashin ƙungiyar islamic movement in nigeria wato kan imn sun bayyana goyon baya ga falasɗinawa biyu bayan sake ɓarkewa rikici tsakanin isra'ila da falasɗinu ana alaƙanta sabon yaƙin da ya ɓarke da farmakin da aka kai masallaci na Al'aqsa, da kuma sansanin yan gudun hijira da ke gaza kamar yadda gidan jarida na daily trust ya tattaro rahoton cewa daga ranar asabar zuwa yanzu bangarori biyun wato isra'ila da falasɗina sun yi asarar rayuka kalla dubu ɗaya da wasu abubuwa an ce falasɗinawa ta rasa mutane guda ɗari da ashirin da ɗaya yayin da mutanen isra'ila kuma suka rasa mutane guda ɗari bakwai an kuma sanya adadin waɗanda suka jikata da dubu biyu da ɗari biyu da ashirin da kuma dubu biyu da kuma dubu biyu da ɗari ɗaya da hamsin da shida rundunar mayakan hamas al-aqsam brigades wato falastinawa da ke mulkin zirin gaza ta ce ta kai su mamar ramuwar gayya ne a ranar asabar inda ta gabata a cewarta ta kaddamar da farmaki ne a matsayin mai da martani ga ci gaba da cin zarafin da isra'ila da kuma gwamnatin mamaya suka yi wa falasɗinawa tawagar mabiya aƙidar shi'a sun fara tattakin goyon bayan falasɗinawa da misalin 'Karfe hudu na yammacin ranar litinin sun kuma gudanar tattakin daga benex plaza kuma suka karkare a fitilun kan titin Amadu Bello da ke cikin babban birnin tarayya Abuja kamar yadda gidan jaridar na BBC ta saka mana wannan rahoto a wata sanarwa da Sheikh Sidi Munir Sokoto na ƙungiyar 'yan shi'a ya ce mun tsinci kanmu a wani yanayi da ba mai guje da ba mu iya guje masa ba ya zama kaddara duk abin da ya shafi mutum ɗaya kai tsaye yana shafar duka a takaice ne sama da shekara talatin ƙungiyar shi a ƙarƙashin Sheikh ibrahim zazzaki tana tsara shirye-shiryen da zanga-zangar nuna goyon baya ga al'ummar falasina da ake zalunta duba da abubuwan da suke faruwa muna kira ga dukkan al'ummar najeriya da su karya shirin da suka yi na kurma su murnar muryar goyon baya ga falasɗinawa da ake zalunta kuma zalika za mu tattake duk daga na inda abin ya kama ba za mu kasa a gwiwa ba to wannan kenan to daga birnin tarayya abuja kuma jakarar isra'ila da ke najeriya kamashal freeman ya ce kasar za ta yi duk mai yiwuwa don kare 'yan najeriya da ke isra'ila freeman ya bayyana haka ne a jiya talata goma ga watan oktoba a babban birnin tarayya abuja yan gana da 'yan jaridu aya ya ƙara da cewa hararen ƙungiyar Hamas a Isra'ila ya halaka dubban mutane wanda shine mafi muni tun bayan harin da ke da kare dangi wanda aka yi a yaƙin duniya na biyu da aka shafe tsawon shekaru ana yi a tsakanin shekara ta 1941 zuwa shekara ta 1945 an kashe dubban Yahudawa jakadan ya ce ƙungiyar Hamas ta dage wurin ƙasar da 'yan Isra'ila inda ya sha alwahin cewa sun san ƙarar da Hamas daga ɗayanta da kuma doron ƙasa ya tabbatar da ba da tsaro ga 'yan Najeriya a ƙasar inda ya ce kowa ya samu kariya amma fa komai na iya faruwa ganin yadda rikicin ke ƙara kwaɓewa inda ya cewa za mu tsare kowa a Isra'ila 'yan Najeriya za samu kariya za mu yi duk mai yiwuwa don ganin mun kariya rasa rayukan mutane a ƙasar amma tabbas za a iya rasa rayukan mutane dole mu shirya wa hakan don ganin mun ba da kariya ga mutane. da kuma ya ƙara cewa dai a halin yanzu ya kamata a shiwaju bola ahmad tinubu ya yi dukkanin mai yiwuwa ganin kare 'yan najeriya ita ma a can falasɗina ba masu sauraron mu a nan ne muka kawo muku ƙarshen wannan takaitaccen rahoto wanda muke ɗauke da shi a halin yanzu amma kafin nan da Allah muna neman alfarma ku da ku taimaka ku danna mana subscribe min gami ga danna alamar ƙararrawar sanarwa